Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31 da kuma mita 49.60 da Haka kuma a kan kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu a shirinmu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Da farko bari mu fara da kanun labaran duniya. Wakilan Majalisar Dottijan Amurka da ke nazarin barazanar ta'addanci a Afirka suna zargin Amurka da kau da kai kan keta 'yancin bil'adam da rashin adalci da shugabannin wasu kasashen afirka suke nunawa. sojojin amurka na musamman da na somalia jijjifin asibahi suka kai su mamaye kan wani sansanin mayakan sa kai na al-shabab kashe wasu suka kama wasu kuma da dama manyan tashoshin talabijin na amurka sun ayyana cewa sanata bani sanders na jihar vermont da kiris ya kada tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a zaben fidda guni na masu takarar shugabancin amurka da aka yi talata a jihar west virginia to sai a dakun cikakkun labaran an jima kaɗan shugaba muhammadu buhari ya buɗe taron jihar katsina a najeriya game da harkar noma da ma'adanai wanda har shugaban mashirya taron dr mustapha inuwa ke cewa tashi sai a nemi kudaden shiga ya zama dole ba ma wai don muna so ba sai dai in so ake gaba ɗaya shikenan a rungume hannu mu rasa ma abin da za a yi. To a jihar Kaduna kuma taron jin ra'ayin jama'a da gwamnatin Najeriya ta ce za ta dinga yi a jihohi ne ya isa Kaduna. Gwamna Malam Nasiru Erufa na jihar ya faɗi yadda suka kalli abin. an kawo ministoci guda shida sun zo sun zauna a kaduna a al'umman jihar kaduna sun tambaye su duk abin da suka ga dama babban abu ne mu a gare mu to akwai kuma shirin mu na demokuraɗiyya amma da farko bari mu fara da cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wakilan majalisar dokokin amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a afirka jiya talata sun bayyana damuwa cewa amurka tana kau da kai kan keta yancin adama da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi muddin dai suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka linda thomas green ta faɗa a kwamitin kula da harkokin waje majalisar dattijan amurkan cewa ƙasashe da suke nahiyar afirka akwai sassa da suke suka gaza kuma tilas ne a fuskanci wannan matsala greenfield ta gaya wakilan kwamitin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna samun goyon ba ta wajen ma kawai kwaɗayata yara ko kuma mutane da kuɗi domin raddi kan irin wannan mataki ta ce tilas ne gwamnatoci su yi amfani da dukkan wata dama da suke da ita wajen samar da ilimi da koya musu sana'o'i hanyar da ta ce amurkan tana taimakawa amma sanata ben cardin ya bayyana damuwar cewa hukumomi a washington suna kyale gwamnatoci da suke keta yancin yan adam da rashin adalci muddin dai suna amfani wajen yaƙi da ta'addanci sanatan ya ce alal misali a ƙasar habasha ko ethiopia an yi zaɓen 'yan majalisa inda babu ɗan hamayya ɗaya da aka zaɓa kuma sojojin ƙasar sun kashe ɗaruruwa masu zanga-zanga a chadi an kama sojojin ƙasar masu yawa saboda kawai wai sun isa zaɓi shugaban ƙasar a somalia akwai rahotannin cewa hukumomi suna amfani da yara ƙanana wajen yi musu leƙen asiri a najeriya da kuma kenya akwai rahotanni in ji kadin sojoji suna kashe mutane ba tare da an yanke musu shari'a ba sakatariyar sakatariya greenfield ta ce a duk irin waɗannan lamari gwamnatin amurka tana tar da kuma allah wadai kan irin waɗannan matakai duk da ta ce a shirya amurka take ta ci gaba da aiki sosai da ƙawayenta domin ganin ba ta'addanci a halin da ake ciki kuma sojojin amurka na musamman da na somaliya a jijjifin asubahin jiya suka kai samami kan wani sansanin mayakan sa kai na alshabab suka kashe wasu suka kama wasu mayakan sa kan da dama wani jami'in tsaron somali mai suna Muhammad Nur Gabo ya gaya wa sashin Somali na muryar Amurka cewa dakarun Amurka ne suka jagoranci samaman waɗanda suka auna kan jami'an al mazauna ƙauyen Toratoro mai tazarar kilomita 100 kudu maso yammacin Magadishu' babban birnin kasar sun ce sojoji sun duro ne daga jirage masu saukar angulu a bayan garin ƙauyen sannan suka karasa zuwa sansanin da kafa Gabo ya ce samaman ya ɗauki sa'o'i biyu kuma sojojin basu fuskanci wata turjiya ba amma ya ƙi bayyana dalilin kai harin da kuma yawan mayakan sa kan da aka kashe ko aka kama wani jami'in Amurka ya tabbatar da cewa an kai samaman amma bai bada wani ƙarin bayani ba a halin da ake ciki kuma yau laraba ake sa ran fara shari'ar wasu amurkawa uku 'yan asalin somaliya waɗanda ake zargi sun haɗa baki suna ƙoƙarin tallafa wa ƙungiyar ta isis manyan tashoshin talabijin na amurka sun ayyana cewa sanata bani sandan na jihar vermont da kiris ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a zaben fidda guni masu takarar shugabancin amurka da aka yi jiya talata a jihar west virginia sanders zai samu ƙarin wakilai goma sha uku duk da haka ba shi da wata hanyar wuce gaban ita madam hillary clinton wacce take can gaba da shi nesa ba kusa ba a yawan wakilai a farkon shekarar nan ne madam clinton ta fusatar da jihar mazaɓa a jihar west virginia lokacin da ta ce za ta rufe masana'antu da wuraren haƙar wato gawayin kol sana'ar haƙar gawayin kol tana tattare da haɗari kuma gashi da gurɓata yanayi a zaman makamashi amma wani ɓangaren jihar west virginia ta dogara kan wannan sana'a makon jiya madam clinton ta nemi gafara daga masu zaben jihar tana cewa ina so ku sani cewa zan yi iya karfi na in taimaka waɗanda koma bayan aiki da gawayin kwal ta shafa sai dai a bangaren yan republican bata sake zane ba mutumin da ake jin shine dan zai zama dan takarar jam'iyyar donald trump shine lashe zaben na west virginia da kuma jihar nebraska tuni ma dai mai da hankali yanzu wajen zaben mutumin da zai dauka a zaman mataimakin shugaban kasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka da ke washington dc Babban kwamishinan hukumar kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya yi kira ga Turkiyya ta kyale gudanar da bincike mai zaman kansa kan jerin rahotanni masu tsoratarwa cewa ana keta haƙƙin bil'adama a kudu maso gabashin ƙasar inda ake fama da rikici. Kiran da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta yi jiya talata na neman ganin an gudanar da bincike bilhaƙi da gaskiya yana zuwa ne a daidai lokacin da shugabanni a Turai suke son gwamnatin turkiya ta hana kwararar bakin haure da 'yan gudun hijira zuwa turai a gefe ɗaya kuma tana matsawa gwamnati lamba ta yi garan bawul ga dokokin kasar kan yaƙi da ta'addanci waɗanda masu adawa suke cewa ana amfani da su wajen musgunawa masu sukar lamarin gwamnati wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta bayar ta ce kwamishina zaid ya sami rahotannin cewa ya 'yan sarika noke Ah, ko kwararrun maharba da bindiga da gangan suna kashe farar hula ciki har da mata da yara hakanan ana amfani da tankunan yaƙi na sojoji da wasu kayan yaƙi wajen kashe irin waɗannan mutane. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buɗe taron jihar Katsina da ake yi a can jihar game da harkar noma da kuma ma'adanai. Ga rahoton wakilinmu na sashen Hausa Umar Faruk Musa. a jihar katsina shugaba muhammadu buhari ya jagoranci ministocinsa na bangarorin bunƙasa tattalin arziki da cinikayya da bunƙasa noma da kuma maimaye 'yan kasuwa da suke jagorantar fannonin saka jari daban-daban domin halartar ƙasaitaccen taron da jihar katsina ta tsara na bunƙasa tattalin arziki da hanyoyin dogaro da kai a daidai lokacin da ƙasar najeriya ke fuskantar babban ƙalubale dangane da faɗuwar darajar mai da ya tilasta waɗansu jihohi dogara daga gwamnati ka cokam ba tare da suna iya ciyar da kansu da bukatunsu na yau da kullum ba a wurin taron shugaba muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa a shirye take ta ba da haɗin kai ga kowace jiha ta najeriya domin ɗaukar matakan da suka kamata na jihar nan ta dogara da kanta da kuma ɗaukar matakan da zai kai ga haƙo dukkan ma'adinai da bunƙasa sha'anin noma a wannan jiha domin jihohin najeriya su dogara da kansu to ganin cewa an taɓa shirya irin wannan taruka a baya a jihar katsina domin bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da aikin yi ga al'ummar kasar na tuntubi dr mustapha inuwa shugaban kwamitin shirya wannan taro na tattalin arzikin jihar katsina ko ta ina ne wannan taron zai bambanta da na baya da aka yi wanda aka yi taro irin wannan amma aka watse ba tare da an yi amfani da rahoto ko sakamakon abubuwan da taron na cimma ba sai ya ce ina tabbatar ka da Allah ya sa gwamnati Umar ba ta zo karshe ba to kamar yadda aka yi wasu abubuwa baya aka yi amfani da tabbatar maka da an yi to wannan din ma da yadda Allah ba za a bari ba kuma gwamnati a shirye ki kuma wannan ai kusan ya wazo mana ma dole fa ya zama wajibi ne a yanzu daga sanda muka zo a me da ta wuce watan biyar ya zuwa yanzu babu watan da kuɗin da ake zuwa da gwamnati tarayya bai yi ƙasa ba sanda muka zo misali ƙananan hukumomi shida ne kadai ba su biyan albashi sai an cika musu a yanzu sun kai ashirin da takwas to ka an ƙarya da za a kai matsayin da kuɗin da za a kawo albashi ma bai iya biya bari a tunanin yin wani aiki saboda ka wannan tashi tsaye a nemi kudaden shiga ya zama dole ba ma wai don muna so ba saboda ka magana a cewa tattara takardu a ajiye ba taso ba sai dai in so ake gaba ɗaya nan a rungume hannu mu rasa ma abin da za a yi ba a shi bare kai tunanin yin wasu ayyuka domin amfanin jama'a. A waje ɗaya Alhaji Mustapha Ado shugaban kamfanin Amasco Oil a Najeriya ya yi min tsokaci kan amfanin wannan taro da 'yan kasuwa daban-daban su ma suka halarta. Harkar man fetur nan dai waɗanda suke sayan sa su ma ba daɗi suke ji ba amma an ko koma ga ma'adananku da noma to insha Allah kuma za ku ɗauki tabbatacciyar hanya wasu kansu wannan shugabannin da suka zo suka ɗauko wannan to ai ba wai sun yi wa kansu gata ba ne a sun yi wa ainihin al'umma ne gata kuma al'umma ma ba al'umma jihar katsina kaɗai ba al'umman najeriya domin sun ce duk wanda yake so ya zo ya zo a bashi fili a bashi duk wani abin da yake bukata na taimako za a yi masa kaga wannan wato gwamnati ta shirya kenan inda ba za a wato yi amfani da wannan bincike-binciken da suka sa aka yi da rubuce-rubucen da aka yi a da ba za a karkaɗe su ba a ɗauko su a zo a kira mutane a nuna masu tuni ma wasu ma daga cikin mutanen da yau muka taro da su wato har sun fara ma sa kuɗaɗen su a ƙasa a ganin idanuna alhaji mustapha ado kenan ɗaya da cikin mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin jihar katsina da yake tattauna da ni a kan amfanu da wannan taron zai cimma idan aka aiwatar da manufofin da aka tsara umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria a jihar kaduna kuma taron jin ra'ayin jama'ar da gwamnatin najeriya ta ce za ta dinga yi ne a jihohi ya isa kaduna wakilinmu isa lawal ikara yana wajen gwamnatin tarayya ta ce ta shirya tarurrukan jin ra'ayoyin al'umma ne da za a rinka yinsu a jihohin wannan ƙasa domin yi wa al'umma ƙarin haske game da ayyukan wannan gwamnati da kuma baiwa al'ummar dama don su yi tamboyi a kan yadda ake mulkin su. da yake jawabi a wurin taron jin ra'ayoyin al'ummar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya wanda ya gudana a dandalin Murtala Square a garin Kaduna. Ministan harkokin cikin gida Janar Abdulrahman Dambazau mai ritaya ya ce gwamnatin tana kokari ne na ganin ta cika alkawarin da ta yi wa al'umma a lokacin zaɓe. fa'idar wannan taron na da yawa saboda na ɗaya an wa mutane alkawari akan wannan alkawarin suka jefa ƙurewoyinsu suka zaɓe gwamnatin nan to shi kuma mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari mutum ne mai cika alkawari so shi shine ya kamata mu zo mu wa mutane jawabi mu gaya musu abubuwan da muke yi su ma suna da damar su tambaye mu hakkinsu ne don su suka zaɓi gwamnatin nan idan muna kan hanya su gaya mana idan mun kauce hanya su gaya mana ta nan za a ci gaba abubuwa guda uku da wannan gwamnatin ta fito da su har harkar tsaro na biyu tattalin ƙasa na uku kuma shine cin hanshi da rashawa a maganar 'yan sanda musamman ɗaukar 'yan sandan da aka ce ana neman dubu goma amma ga wajen dubu ɗari hudu eh to ba mamaki saboda mun shigo wani lokaci ne da yake cewar akwai mutane da dama ba su da aikin yi kuma suna nema so suka ga cewar wannan dama ce aka ba su ba a ce dan ana neman mutane goma ba miliyan ma ba za su yi apply ba eh, za su yi apply miliyan biyu ma za su yi apply amma za a tattace su waye suka dace su shiga wannan aiki akwai abin da mutane suke magana na irin inda ake da neman alfarma wannan tabbaci za a samu na adalci wajen zaɓo mutana. tabbas za a yi adalci insha Allah to kowace riba al'ummar jihar Kaduna za su ci game da wannan taro da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya don jin ra'ayoyin al'umma gwamna malam nasu irfa'in jihar kaduna shine mai masaukin baki kuma ya yi karin haske mun tabbatar da cewa duk wannan ta kasafin kuɗi za a sa abubuwa da za su taimaki al'umman jihar Kaduna gaba ɗaya ban da wani shakka cewa mu 'yan gata ne kuma duk abin da muke nema da gwamnatin tarayya muna samun goyon baya muna godiya ga shugaban kasa da ministocin shi kan wannan kai ne mai masaukin baki mina wace riba kake ganin al'umma ka ta jihar Kaduna za su ci game da jawaban da aka kawo eh to alhamdulillah bayanan bayanan da aka yi da kuma an kawo ministoci guda shida sun zo sun zauna a Kaduna al'umman jihar Kaduna sun tambaye su duk abin da suka ga dama babban abu ne mu a gare mu kuma in ka lura da mutanen da aka zo da su da yawan al'umma daga dijohin arewa nan da suka zo don wannan ai an taimaki tattalin arzikin jihar Kaduna. Sai dai fa wasu daga cikin mahalarta taron sun nuna damuwa game da yadda aka amfani da harshen Turanci maimakon Hausan da suka ce mafi akasar waɗanda suka halarci wannan taro harshen Hausan suke ji kuma da harshen Hausan aka yi amfani da shi lallai da sun fi fahimta sakon da gwamnatin tarayyar ta zo da shi. Sunana Abdulrahim Umar. Kamar a ce sun yi fargar jaji da da karshe sun ce abin a yi da Hausa an samu mutum ɗaya wanda ya da Hausa aka fassara. To ka san matsalar Najeriya su manyan watakila ba su jin Hausa. so sunana yahaya da alias kwande daga kaduna south kakuri a gaskiya wannan magana da ake na magana hausa din nan gaskiya yanzu ai kaga da gwamnatocinmu suna magana ne da hausa so ban san dalili ba yanzu da aka koma sai dai turanci din nan ko ba haka ba ya kamata idan ana zance a nan yankin arewa to yana da kyau a ringa magana da hausan nan nan sakon nan zai fi zuwa saboda ko ina yau a duniya ana amfani da hausan nan tunana wa umar kusan kashi uku daga cikin hudu na jama'a yawanci da hausa suke ji suna fahimta amma da hausa aka za su fahimta akan yadda suka fahimta yanzu din suna na aisha ta aliyu to alhamdulillah taro dai yayi eh, ya kamata a yi da yaruka uku ne saboda kamar akwai garuruwa da yawa kamar su france ai da yaran suke amfani taron jin ra'ayoyin al'ummar da gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta zo da shi dai ya fara ne daga jihar ikko kafin zuwa jihar kaduna da ita ce ta biyu a ranar talata nan inda akalla ministoci guda biyar suka yi jawabi kuma suka amsa tambayoyi ga mahalarta taron Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga sahabu da shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Shirin 'yan Najeriya suna ci gaba da kuka kan matsin rayuwa, ina mafita. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kawo muku kukan wani ɗan Najeriya wadda muka raɗa sunan ɗan ba ƙara. saboda ya ce ya ba da gudumawa ya hana kansa bacci saboda a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari domin talakai numfasa. Amma yau gashi shugaba Buhari bayan ya samu nasara maimakon su samu sa'ida sai ƙara shiga cikin kunci suke saboda haka shi ɗan ba ƙara. Kwanaki biyu bayan da muka gabatar da shirin ne makon jiya shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana. It gives me great pleasure today to sign the first full year budget of this administration into law. I thank the leadership of the National Assembly in particular, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives. Shugaba Buhari yake godewa shugabanni da wakilan Majalisar Dokokin Ƙasa saboda aiki da suka yi tukuru wajen zartar da kasafin kuɗin ya kuma ci gaba da cewa kamar yadda na faɗa a cikin jawabi na na sabuwar shekara Zama a fadar shugaban ƙasa bai hana ni sanin mayar rayuwa da kuke fama da ita ba. Ina karanta jaridu, ina kallo da sauraron talabijin da rediyo, ina jin damuwar ku. kuma ina sane da irin wahalhalu da kuke ciki. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa muna fuskantar matsalar tattalin arziki mafi tsanani kusan ba a taba irin ta ba a duk tarihin ƙasar nan. Ina so in jinjina a 'yan Najeriya babba da yaro saboda sadaukar da kai da nuna jimiri da karfin hali da kuka yi a duk da irin matsaloli da kuke fuskanta. Kuma kuke ci gaba da nuna kwarin gwiwa cewa al'amura za su yi kyau ga Najeriya zuwa gaba. Ku bani dama na gaya muku cewa wannan gwamnati ta bambanta da duk wata da aka taɓa yi a ƙasar nan. Kuma mun ƙudiri aniyar ganin mun canza harsashi da alƙiblar tattalin arzikin ƙasar nan har abada. Muna aiki ba dare ba rana domin ganin ƙasar nan bata dogara kan abu guda domin al'ummar ta rayu ba. Saboda mu samu sukunin noma abinci da za mu ci, mu saƙa kayayyaki da za mu yi amfani da su, kuma mu samar da dukkan kayayyaki da muke bukata. Muna da burin samar da yanayi da matasanmu za su yi amfani da basirar da Allah ya ba su a fasahance wajen samar da ayyukan yi. Shugaban ya ci gaba da cewa ba zan yi muku alkawarin cewa wannan tafiya za a yi ta cikin sauƙi ba, amma saboda burin mu baki ɗaya ya zama wajibi mu bi ta kan wannan hanya. Amma na ba ku tabbacin cewa wannan gwamnati da kuka zaɓa ta ƙashin kanku za ta yi aiki tukuru bil haƙƙi da gaskiya ba dare ba rara domin mu tabbatar da ganin ƙasar mu ta bunƙasa kuma kowane ɗan Najeriya ya amfana daga haka. Kaɗan daga cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake sanya hannu kan kasafin kuɗin bana kenan. Duk da haka ‘yan Najeriya fa suna ci gaba da bayyana irin hali da suke ciki, kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba jiya talata a filin ra'ayoyinku da muka gabatar a cikin shirinmu na hantsi. A yau na. shine ina so in yi kira ne ga mai girma shugabanmu na najeriya baba muhammadu buhari akan abubuwan da yake faruwa a ƙasan nan na matsan kwanci rayuwa da talaka suka fada ciki sakamakon haihayar farashin kayayyaki ba ka ƙautawa, da sauran hali na matsi dai da muka samu kan a ciki ba buhari muna kira da kai hakika mu fa talaka na najeriya ka tana an maka riga an maka wando domin wannan zaɓe da ka ci inda kuɗi ne yake tasiri kai sanin kanka ne da baka ci zaɓen nan ba amma talakawa muka ajiye kwaɗayin mu a gefe muka rufe ido muka ce kuɗi baya tasiri ba ma zaɓe ba ka tuna gudunmawa ta yi afufin yakin neman zaɓen ka mai tura wulbairo ma da mai ɗaukan moya ta ruwa ma ya jefa ma naira ɗari biyu muka ho da iyanmu da mu muka tsaya a layi muka sha rana muka kai har sha biyun dare a wata matsafa a kan mu kare mun kare yancinmu ka kawo wannan lokaci to ba kamata ya ba kuma a ce a lokacin ka maimakon talaka ya ga sassauci baba buhari sai dai halin kwanci abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa a zamanin ka gaskiya in za ka yi wani hoɓɓasa ka yi bai kamata ka naɗa hannu ka kyale kake cewa dala ta faɗi sarahin man fetur ne ya faɗi wannan ba dalili ba hatta mai kwale-kwale ta kara kuɗin kwale-kwale mai haɗa mai ya haɗa mai kwale-kwale da dala babu buhari a duba wannan abu in ka duba wannan al'amari ya tafi aka talakan najeriya ko bai ma allah ya isa ba wallahi amanar da da suka baka za ta ci ka assalamu alaikum ko a makon jiyan ga kaɗan daga cikin abin da ɗan ba ƙara yake faɗa kan wannan gwamnati a tun kuma dai ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yadda zai saka kayansa ba to ina za a samu mafita eh, gaskiya kan ba a to kuma dai shi dai buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai eh, tafiya take yi wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema kan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi he shiga take ba sa fita dan ba ƙara dan ba ƙara dan ba ƙara haka nan in kuna biye da mu a makon jiya mun gabatar da abin da yake kusan wasiya ce ko sako ga 'yan Najeriya musamman talakawa da marigayi malam Awwal Albani zariya yayi Duk da cewa babu tabbas kan lokacin da ya yi wannan hudubar, shi dai an kashe shi ne watanni goma kamin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fidda ɗan takara kuma shekara da wata ɗaya kamin a yi babban zaben Najeriya. Alƙiblan mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a bashi ko Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a dan barin gaya muku buhari ko ya samu ƙasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yi kai ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi e gyara za a ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a yi irin ta 'yan Gana ne ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da jerin Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da gane ta jama'a yanzu duk afirka in ka cire south africa babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Gana. sannan harkar tsaro babu kamar Gana. yanzu ga gane sun samu man fetur gane sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a gane ka ga ɗauke wutan da za a yi ba gane ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya riƙe mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana Masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Hilkaya wadda ya taimaka da sautin shugaba Buhari da Cuba Hiro Diodone wadda ya da sautin shirin, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ai ba za mu barka kai nisa ba domin ko za mu sake komowa ka ba mu labarai amma a takaice wannan karan. wakilan majalisar dokokin amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a afirka jiya talata sun bayyana damuwa cewa amurkan tana kawo da kai kan keta yancin bil'adama da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi muddin dai waɗannan shugabanni ko ƙasashe suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka linda thomas greenfield ta faɗa a kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijai cewa ƙasashe da suke nahiyar afirka akwai sassa da suka gaza kuma tilas ne a fuskanci wannan lamari duk da haka ta ce 'yan ta'adda suna amfani da kuɗi wajen kwaɗaitawa yara ko kuma magoya baya su bi su domin haka ta ce ya zama wajibi ga gwamnatocin waɗannan ƙasashe su yi dukkan abin da ya waje ba wajen ganin cewa sun samar da ilimi da kuma sana'o'i ga irin waɗannan yara domin kada su bi 'yan ta'addan. a halin da ake ci kuma sojojin amurka na musamman da na somaliya a jijjifin asbahin jiya suka kai samame kan wani sansanin mayakan sa kan al suka kashe wasu kuma suka kama wasu masu yawa a da dama wani jami'in tsaron somalia muhammad nur gabo ya ga sashen somalia na murya amurka cewa dakarun amurka ne suka jagoranci samamen wadda suka auna kan jami'an al-shabab mazauna ƙauyen toratoro mai tazarar kilomita 100 daga birnin mogadishu babban birnin kasar sun ce sojojin sun diro ne daga jiragen yaƙi masu saukar angulu daga bisani suka ƙarasa da ƙafa zuwa sansanin manyan tashoshin talabijin na amurka sun ayyana cewa sanata bani sandan na jihar vermont da kiris ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a zaben fidda guni na masu takarar shugabancin amurka da aka yi jiya talata a jihar west virginia sanders ya samu ƙarin wakilai goma sha uku duk da haka ba shi da wata hanyar wuce gaban hillary clinton wacce take can gaba nesa da shi a yawan wakilai a farkon shekarar nan ne madam clinton ta fusatar da masu zaɓe a jihar west virginia inda ta gaya musu cewa in ta za ta dakatar da ko kuma za ta rufe masana'antun wato tonon gawayin kol. To an gaishe ka da kuma takaitattun labaran shirin namu ya kammala sai an jima da hantsi za mu sake dawa in Allah ya yarda. Kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Al-Amin M Dabo a Kaduna game da rasuwar mahaifinsa Alhaji Muhammadu Murtala Dabo zangon aya bijimin yamman zazzau hakimin gundumar Gwada. Allah ya ji kansa ya kyautata makwanci. Yanzu a madadin shi sahabu da ya taya ni gabatarwa da Chibahiro da Done da ya taya da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau Zubair Usman Ahmad Kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya